jama'a assalamu alaikum sunana hafiz muktar jahun barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na weekly healthy tips shiri ne wanda ke kara mana ilimi akan fahimtar wasu cututtuka da ke faruwa ga al'umma a sakamakon sakaci ko kuma rashin sanin me ya kamata a yi Saboda haka ina fatan wannan shiri zai na fahimtar da jama'a akan wasu abubuwa da suka shige musu duhu kuma sannan ina fata za na bibiya wannan shiri. To wancan satin ba manta ba mun magana akan cerebral palsy da turanci. To wannan sati kuma za mu yi magana akan ita wannan disability ɗin. amma da harshen hausa ita kalmar cerebral palsy a dunkule za ka iya cewa kusan rashin girman kwakwalwa ne tunda ita wannan kalmar an samo ta ne daga kalmar cerebral wato wani ɓangare na kwakwalwa wanda yake controlling sassan jikin mutane ko kuma wasu ayyuka da mutane suke yi na yau da kullum sannan shi kuma falsi yana nufin rashin motsi na sassan jikin saboda haka cerebral palsy yana nufin rashin motsi na wani ɓangare na jikin yaro ko babba a sakamakon rashin aika sako daga kwakwalwa kuma suna ita ce disability da ta fi kama kananan yara daga haihuwa zuwa shekara biyar wasu suna kiranta da suna shanyewar jiki na yaro a sakamakon kamanceceniya da suke da ita stroke in ka yi comparing da manya kenan to dai wannan shine hoton kwakwalwar wani ban a kwakwalwar kenan ga shi wannan shine hoton ita cerebrum da muke ta magana sannan ya divide ne to two hemisphere left and right hemisphere wato bangaren dama da kuma bangaren hagu sannan kuma ya divide na into four lobes wato gida gida har guda hudu akwai frontal akwai feriatal akwai occipital akwai kuma temporal so kaga wannan an ce frontal daga sunan ma ka san shi ne na gaba to shi wannan shi na gaba wannan din kenan shi yake controlling na movement wato motsi kenan sannan yake controlling na na um, speech sannan yake controlling na planning sannan yake controlling na emotion da kuma problem solving wato yana controlling na ɗaya yana controlling tunani nan ɗin kenan yana controlling tunani yana controlling controlling eh, eh, movement haka motsi sannan kuma yana controlling wani emotion na haka da kuma wani problem da kake tunanin bar ka je ka solve nasa wannan shi wannan side sannan shi kuma wannan feriatal na tsakiya kenan shi kuma shi ne yake controlling na orientation ka san ma inda kake ka gane menene wannan in an taɓa ka ka ce wannan zafi ne ka ce wannan sanyi ne wannan shi ne sannan kuma um, wasiftal wato na kiya kenan nan shi kuma shi yake control na gani ganin kama nuna ma abu kare shi nan ma kana gani to wannan shi yake control sannan sai kuma shi shi kuma temporal na nan kenan na gefe shi kuma shi yake controlling na memory da kuma auditory stimuli so mafi akasarin wannan ya sunanta um, mafi akasarin wannan disability ana samun sa ne a sakamakon shi wannan damage na kwakwalwa da aka samu kafin visa da iya yiwuwa kafin haihuwa ko kuma a lokacin haihuwa ko kuma bayan haihuwa har zuwa shekara biyar. Sannan damajin da ake samu na wannan membrane damajin da ake samu ka iya janyo matsaloli da dama bayan ga ita cerebral palsy eh, A wannan za ka ga yaro yana gani wani iri garara garara haka. Ka ga yaro yana magana kamar bebe. Ka ga yaro yana ana koya masa abu ana koya masa zama ya kasa a yaro a koya masa abu ya kasa ganewa kaga yaro ana bashi abinci ko ana bashi mama yana ƙi yana zubarwa da yawo miyau ko ta ina sannan za ka ga yaro yana wasu abubuwa kamar yana dauke da isko kai haka shine za ka ga wani lokaci ana ta jere da yaro daga wajen wani malami zuwa wancan malami daga ƙarshe daga bisani sai dai a zo a bar yaro ba a nema masa abin da ya dace ba akalla mutane miliyan sha bakwai ke da wannan cuta wannan disability ba cuta ba ce disability ga gabaɗe duniya sannan kuma maza sun fi samun wannan disability kan mata sannan kashi hamsin daga cikin wanda suke da wannan disability din suna da shanyewar ɓarin jiki wato hemiplegia kenan a turance abubuwan da ke da haɗarin kawo wannan disability su ne kamar su bacterial infection ita ƙwayar bacteria ta ba wai ganin ta zaka yi ba a sakamakon rashin tsabtace muhalli da ka iya zuwa ka tattaɓa nan ka tattaɓa nan ka je ka zo ka ci abinci ko ka sha ruwa ka sa bakinka eh, bacteria da shiga ka especially in mace mai ciki ce daga nan sai mai probably zai iya zuwa ya affecting ƙwaƙwalwan yaro daga nan shi kenan ta kuma wannan brain damage but is not progress sannan rashin shakar ta oxygen kenan mai kyau iskar oxygen mai kyau yaro zuwa ajiye yaro ma haife shi bayan haihuwa kenan misali za ajiye shi a wajen da babu ventilation mai kyau shi ma wannan ka iya jawo matsala sosai saboda haka ah, kamar yawan shan magani shi ma maganin da maganin da ba a ka'ida ba kenan maganin da ba a ka'ida ba kawai mutum ya zo shi ya ma kansa da prescribe magani da kansa saboda ya ga in ya sha kawai yana warkewa to bai san zai iya jawo wa abin da yake dauke da shi ba illa mace ce sannan kuma kamar accident na yaro accident da yaro haka kwakwalwarsa ta bugu shi ma haka a ringa yawan ma to kaga saboda haka yana da kyau matuƙa masu yawan wasa da yaran nan su san yadda za su yi wasa da shi suna ta jijjiga mishi kwakwalwa haka na iya jawo masa matsala da dama nan akwai alamomi da dama akwai alamomi da dama da za ka bi wajen ka gane ka ba wai cikakken lafiya gare shi ba yana bukatar ka nemi taimako ga asibiti na ɗaya za ka ga yaro baya girma wato eh, growth nashi is, eh, is maldevelopment za ga yaro baya girma sannan za ka ga yaro kafin shekara guda ɗaya ko yarinya za ka kafin shekara ɗaya ta zaɓi hannu za ka tana ta hand preference kenan su sannan za ka ga yaro Kaga yaro ya kasa control na kansa kansa ko ya ko a haka ko a haka bayan wata biyu da haihuwa sannan kuma kaga yaro bayan wata hudu da haihuwa ya kasa motsi a kan gado sannan za ka ga yaro yana da yana da wata shida haihuwa an yi an yi ya koyi zama ya kasa sannan kuma bayan shekara ɗaya yaro kaga ya kasa tafiya still yana ta horarrafe ko maybe ma kawai sai dai a ta da shi za ka ga joint nasa a rirriƙe a lallankwashe a lallankwashe kamar shanyewa haka daga yaro ya duk wani alamomi ne na ita wannan disability sannan akwai wasu reflexes da ake da suke faruwa wasu involuntary wasu movement da suke faruwa su kuma wannan movement ɗin naturally ne primitive reflexes kenan naturally ne za a gansu kamar na ɗaya akwai akwai eh, asymmetrical tonic reflex so shi wani asymmetrical tonic reflex kamar shi ne a sa'ilin da ka yi tonin kan yaro zuwa side guda za ka ga side ɗin side din za ga shi is straight one hannun da kuma ƙafar da a straight sannan ɗaya side ɗin kuma za ga ya lankwashe shi to wannan ana so zuwa wata shida a ce ya yi disappearing sannan kuma akwai falmar grass reflex wanda za ka ga shi ma in ka sama yaro hannu za ga ya rike gankan so shi ma wannan zuwa wata shida ko wata hudu zai iya Eh, wannan sannan akwai moro reflex shi kuma wanda za ka ga ka yi ka ɗan ɗago ɗan yaro ka ɗan ɗago kan shi ka riƙe shi haka kana sakin shi haka za ka ga hannayensa sun baje haka abduction so sannan shi ma wannan wata zuwa wata shida haka ake so ya disappearing sannan da kuma reflex da dama su spinal gallant reflex su flaccid reflex symmetric reflex da abubuwa da dama wanda sai an je asibiti za a iya gano wannan za a iya tabbatar maka da cewa a eh, ɗanka yana da ko kuma yarki tana da wannan disability din sannan ga wasu types na cerebral palsy din ga wannan za ka ga cewar ɓarin nan gaba ɗaya a shanye nan kuma yana normal za ga join nashi na elbow join ga wrist sannan ga kafa wannan ana kiran shi da hemiplegia kenan sannan nan za ka ga eh, joint nasa a haɗe gashi gashi nan kana gani ana kuma ana kiran shi da diaplegia kenan wato barin guda biyu luwalim nasa is affected ita luwalim or falim sannan kuma akwai quadriplegia wanda gaba daya cikin shi ne is affected za ga gashi kansa ya yi wani juyi bari da nan ga hannun shi a lankwashe yamma ga juyin nasa ga kafarsa ne sannan kuma akwai wanda za ka ga in kana so ka yi you want to try and kana so ka miƙa da yaro za ka kafarsa ta mankwashe kamar scissors kuma kana tafiya da shi shi ma duk wannan alamomi ne na na ita wannan saurewar fasi sannan kuma za ga yaro a lokacin in ya fara tafiya za ka ga instead of ya tafi a misali zai je wannan point daga wannan point ne za ga yaro instead of ya tafi straight haka sai ka ga yana losing balance yana yana yana yana ya rasa ba ta inda ma zai reaching kaman wannan kenan kaman wannan kenan sannan da kuma wasu futures wanda dole sai an je asibiti an yi samu ƙwararru sun yi bincike a kai sannan su tabbatar da wannan da cuta da wannan disability um, ita wannan disability din tana ɗaukan lokaci kafin a samu cikakken kafin a samu sassan functional ability saboda haka in har ka je asibiti kar kai tsammanin cewa a sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya zai iya ɗaukar shekaru kafin ɗanka ko ɗanki yarki ta samu sauƙi sannan kuma da mo ka gane akwai wani abu da faruwa da yaronki ko ko yarka ko ɗanka to kai gaggawa ka bika shi da zuwa ga su asibitin wararru saboda da aliya aka fara treating ne sannan kuma da za a samu sauki da sauri kenan so da fatan za mu kula da lafiyar mu da kuma ta yaran mu na gode kada a manta a yi laikin da kuma sharing na wannan bidiyo da kuma subscribe na youtube channel in ba kai ba in ko biki ba ah, wato hafiz muktar jahun kenan h a f w e, e z M U K H T A R J A H U N. Sai mun haɗu a sati na gaba. Na gode.